legend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 saboda ni ba abu bane ni mutum kin ga ko anan kin faɗi mu zuba ba magana. sadiq ka rubuta ka aji zan mallake ka ko da kuwa hakan yana nufin zan rasa kowa da komai a duniyar nan ga idanu sun fusatawa za ya magance ga kishirwar haranci za a yi kwace alaikum. magana ga Anisa tana ƙoƙarin fita. Awwal. Na yi da na sanin sanin Anisa a rayuwata. Tabbas Anisa ba ta makanta da kanta adalci ba. Na fahimci zuciyarta kamar dutse take. Babu wani abu da zai iya kyautata ta. Ni kuma zan zanye mata tafkarkarwar shi. Don wallahi duk lokacin da muka haɗu sai na ƙona ta. A'a Sadiq, a'a ba haka za a yi ba. Me kake nufi da a'a awwal? Kar ka yi haka. Me yasa ba zan yi hakan ba? idan kai wani abu mara daɗi akan Alisa to ka sani kanka ka taɓa muka da kanka ban gane ba ina da Aisha za ta fi kowa jin zafin haka duk da kasancewar Anisa ba ta yi ba Aisha adalci ba irin sa Anisa sai da haka awal domin na fuskanci cewa ni kaina idan na yi wasa wallahi wata rana sai na rasa kaina dana kuma na kusa da ni haka take so haukata ni a duniya ina tafe ana nuna ni ana tsegumi na daga nesa haka take so awal haka take buri haka take fata haka take so ta ga na zama shususu akan wani ƙazamin ƙudurin ta awal tunda kuma na tabbata ba zai taɓa cika ba kada sarki kar ka wuri zuciya ka rauni domin ka idan ka hakan zai ba ta damar cimma burinta a kanka kamar yaya kaga ta aure ne kaɗai nasarar Anisa ba idan ta farraka ka da Aisha ma kaɗai wannan ma nasara ne ko babu komai za ta ce tunda baka tare da ita ba ta rana lallai za ka jiyo kanta babu ne babu ita har abada ba zai taɓa yiwuwa ba auwal ko da a mafarki ne Allah ya sauke Hello? Ke ba wata dogon sallama da Allah. Sunana Anisa. Sunana Anisa. Na kira ki ne na miki kashedi akan mijin da zan aura. Wato ya yi Sadiq. shirme Shirme kuma? Ai san masu wani shine cikakken shirme. zaki za ki afafata da ke kin ga mai rabo sai ya ɗauka. To na shirya ɗan halakka fasa amma ki sani ni ce da nasara ko da tsiya ko da tsiya tsiya. Wannan kuma ya rage naki. Ya rage namu dai. 'yan rainan hankali wannan shine kashedi na na ƙarshe maci amana kawai. ‘Yan hmm, rainin hankali dai, maciya amana dai, na ga kenan mijin yayarki ne uwa ɗaya uba ɗaya, to wani ƙwarin gwiwa kike da shi akan haka? Lallai ma duniya babu gaskiya, wato ashe likimo kika yi ko? To ki sani ba za ki taɓa yin nasara ba. Ai kuwa ni ke nake da nasara, saboda ni suna na ma kenan nasara. Gaskiya na nakin cikai wallahi. Hmm, hmm, Mun dai cikai ni da ke. Ke Maryam ƙaramar ƙwaruwa, ba ni mare lokacin da zan ce miki hello. Wannan kashedi ne yake zuwa gare ki, lallai ne ki haƙura. ki fitar da ranki daga yayi sadiq amma gaskiya kin ban mamaki dan jinina da na sadiq iri ɗaya ne shi yasa Allah ya haɗa mu a mafarki tun ban san shi ba ko baki da labari labarin shirme ai ki ce take miki cikakken shirme domin ina da tabbacin ba yayi sadiq ke gani a mafarki ba wani shashasha ne can kike gani a mafarkin ki? tamshi kenan mu zuba mu gani To ai za mu gani, wato ke mai taurin kai ko? Aisha, ah. abin da ya na ce ina son haɗa ku bi ke da Sadiq. Saboda akwai wata muhimmiyar magana da sami. alhamdulillah sadiq ba ni haife shi ba dan dan uwana ne amma idan mutum ba sanin tarihi ne ba ba zai taɓa cewa sadiq ba ne da mahaifinsa ba kuma allah ya taimake ni yake da nutsuwa da hankali sannan kuma da allah ya tashi saka masa da tarbiyyar da ya ɗauka sai ya haɗa ki shi da ke ke ma aisha kike da hankali da natsuwa da kuma tarbiyya kamar daidai dama aka haɗa ku kuma kuke da ilimin addini shi kuma ilimin addini abokin zamansa imani asalin shi kansa ilimin addinin imani ne shi kuma imani baya zama sai da yadda da ƙaddara wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa bawansa kuma sai ne murna ne alfahari sadiq ya yadda da Allah ya yadda da kuma duk ƙaddarar da Allah ya saukar masa mai kyau ko akasin haka ke ma kuma haka aisha tafiyar take tafi min daidai tun da sadiq ya ce yana son ki ya kawo ki allah ya sa ya aure ki kamar yadda na ɗauki sadiq kamar ni na haife shi aisha ke ma haka na ɗauke ki kamar ni na haife ki auren ku yake sa ni cikin annashuwa a kowane lokaci saboda haka na sani yadda yake da da kaddara mai kyau kuma da kyau ke ma haka ne saboda haka muka yanke shawara da sadiq ya sama miki abokiyar zama aisha aisha kawo kawo aisha alhikima cibiyar magunguna zance A kullum idan muka wayi gari, muna samun saƙon godiya daga gare ku al'ummar maraɗi domin kun karɓi magungunan mu kuma kun ji daɗin amfani da su. To ku ci gaba da riƙan cibiyar alhikima domin share muku hawaye akan dukkan larurorin Al'ummar jamhuriyar Nijar, lallai fa cibiyar alhikima ta ji daɗi da irin karɓar da kuka yi mata wanda ya sa muka faɗaɗa ayyukanmu kuma muka yi katafaren ofis ɗinmu a cikin birnin maraɗi. da wannan muke kira da babban murya da duk wanda yake da wata jinya ko kuma larura ko kuma damuwa to alhikima tana da magunguna ingantattu wanda suka dace da kiwon lafiya na zamani wanda kuma aka gwada su aka ga aikin su da izinin ubangiji al'ummar jamhuriyar niger kar ku karɓi magani a hannun ɗan talla da sunan cibiyar alhikima domin a zaune muke a cikin birnin maradi idan kuna kokonto ko shakka ku nemi mu ta wa'annan lambobin waya kai tsaye domin mu tattauna da ku akan cututtukan ku da kuma larurorin ku. baki hakan zai tabbata ba a zahiri zai tabbata da shaidawar kowa sannan da amincewar kowa da gamsuwar kowa matukar da rai da numfashi na Na ɗaga musu ƙafa ne kawai amma tunda abin ya zo da haka zan yi duk yadda zan yi domin in ga cewar sadiq na mallake shi a tafin hannuna in juya shi yadda na ke so duk ranar da burin nan nawa ya cika zan ji ni kamar na fi kowa a duniya zan zamo kamar sarauniya mai dakaru mai ƙarfin iko in zuba mulki yadda raina yake zan bambanta da sauran mata zan zuba mulki yadda nake so zan yi rayuwata kuma yadda nake so wayo Allah na daɗi nana ki taya ni da addu'a domin duk ranar da burin nan nawa ya cika ke ce abokiyar shawara saboda ke kaɗai ce kike bani ƙwarin gwiwa akan wannan burin nawa. ina zuwa nana, na ji wannan makirar ta zo. A'a, to menene kuma ya kawo wannan matar cikin gidan nan da rana tsaka? kowa sanin abin da ya kawo ni don haka ina so ki sani na shirya yaƙi da ke matuƙar biki fita sabgan mijina ba yaƙi kawai ai idan yaƙi ne mai sauƙi ne ni ce mai nasara saboda ni ce mai sadiq ƙarya kike anisa ko gawar sadiq wallahi ta fi ƙarfinki balantana ma iya da rai ya kamata ki farka daga wannan barcin haukan da kike yi duk ba zai haifar miki da ɗa mai ido ba ya isa haka haba me yasa kuke son tayar min da hankali ne kullum kuke na cikin fada da bala'i kullum kun hana ni kwanciyar hankali so kuke ku kashe ni umma kyalin da Anisa na fahimci shirin da nake yi akan ta ne shi ya bata dama da damar da na bata akan Sadiq yake saurarar ta shi ya bata dama take min wannan rashin mutuncin take bi na da sharri Kar ki sake kiran soyayya ta da ƙazamar bukata zan iya ɗaukar komai amma banda abin da ya shafi aibata soyayya ta. Sha sha sha me sha sha can tunani. Wallahi Anisa kin bani mamaki kin ban mamaki. Anisa gargaɗi na ƙarshe da zan miki. Kada na sake ganin ƙafarki a cikin gidana. Zumunci ne idan na tako gidan nan na zo sai ni. Amma gidana na raba ki da shi har abada. kuma na raba ki da mijina har abada babu ke babu shi mijinki ko mijina kar ki sake kiran Sadiq a matsayin mijinki ke kadai domin kuwa ko dai ki amince mu zaman kishi ko kuma ki fita ni na zauna Ni akwai wata shawara da nake so in baka ina tunanin za ta yi tasiri sosai. Ina jin ka faɗa min da sauri. Ya kamata ka je gidan su Jamila. Ka samu mahaifinta ka gaya masa duk abubuwan da suke faruwa. Na san zai mata kunne. Kuma idan ya da mata kunne za ka ɗan samu sauƙi. Kaga sai ka ji ka ji da matsalar da sai Matsala ta ba za ta magantu ba. babu wanda zai iya magance wannan matsala face kai me yasa kake so ka ba wa kanka wahala sannan mu ma ka ba mu wahala dan saurayi ke me haka da Allah kacci zuki mutane haka a ruwa me haka kai kuma wa ya sa baki da kai dama ai kai baka san komai a sha'anin soyayya don haka ka bar wanda ya sani yayi magana ba da kai nake ba kuma ban saka da kai ba na zo mu tattauna abin da ya shafe mu ya kamata a sai da ranar aure na da kai kar in ji wata taimin shigar sauri ta riga ni jamila a hankali ne ban san ka da fushi kuma fushi baya maka kyau kyau ba ofis zan fita amma sai ka ce min i love you da barazana za ta raba ka da muradinka da tuni wasu masoya sun daɗe da kunciya aka bare su da barazana tana jefa fargaba a zuciyar masoyi da tuni babu mai ba da labarinsu ballantama a samu masu alfahari da shi babu inda zai dakatar da ni daga gare ka a ci abu ɗaya. Menene shi? Mutuwa ce kaɗai. Ko babu mutuwa akwai sanadi. Ka gaya mata awal, ka gaya mata don Allah. Babu sanadin da zai raba ni da kai sadi. Akwai kaddara. Ita ce ta haɗa mu da kai, kuma ya karɓe ta a matsayin kaddara ta. Iko Allah. Sai kallo tambakin baƙin ciki, ranka. kashe ni ku huta ku kashe ni ku huta tunda kun fi so in mutu yanzu a ce ba mu da amfani a wurin ku tunda ku za ku ji magana ta ba ba ni da muhimmanci ko daraja a idanunku a matsayinku na 'ya'yan da na haifa a cikina ba ku da amfani a wurina ba ku da amfanin komai ya haƙuri umma an zo gurin da ba ni da ƙarfi ne ballantana dabara duk ƙoƙarin da na yi in ga mu samu sabani da Anisa ba amma abin ya faskara umma wanda nake da shi a duniya ta shi ɗaya tilo shi take son ta raba ni da shi umma mene mata me yasa mene mata ne laifina umma ki duba ba laifina bane na sani Aisha ba laifinki bane na san ko ba ki taba zama mai laifi ba Anisa karki aibata ni umma tabbas ba laifina ba ne laifin zuciya da so ne ba laifina ba ne laifin ƙauna da ƙaddara ne kar ki ɗora alhakin hakan a kaina ni kaina ba ni da ikon canzawa ku yi min addu'a sannan ku fahimce ni kar ku kyamace ni ba zan iya haƙuri da shi ba idan kuma haka ta faru to tabbas zan iya mutuwa Allah ya tsine wannan ƙazamin burin naki na yi tur da shi a nisa na fuskanci maryam yau tunda kika tashi ke cikin farin ciki sakamakon baya me sirri hmm, sirrin ni ma ban sani ba umu. amma yau haka na tsinta kaina tunda na tashi sai dai bana raba ɗayan biyu me kenan sirrin hakan yana tattare da sadiq kamar yaya yau na tashi da wani kalan sauyi jikina yana ayyana mu wani abu zai faru amma sai dai ban san ko ta ina ba ne Wannan tatsuniyar ta ki ta ishe ni. Haba ummi, ya zaki gyara soyayya ta da tatsuniya? To ce in ba tatsuniyar ba? Kinga, ka shirya zan aike ki. Mm, zuci ba ƙashi cikinta sai ta san gare ce kwakwalwa ta fahimta ta ki ta tantance ga idanu sun fusatawa za ya magance ga ƙishirwar haramci za a yi kwace wagga gobarar daji walla illa ce duniya hayakinta ba barin tari ba ce wa yake ganin wannan za a namunce tun da dai zumunci las ba za a daina ba